Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 31 ga watan Yuli Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanan labarai. To Hadiza a yau Lahadi Ukraine ta aike da wani bam da aka dana a wani jirgi mara matuki wanda ya kai hari a headquarter rundunar sojojin Rasha a tekun Bahar Aswad. Shugaban Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta tabbatar a yau Lahadi cewa tana jagorantar tawagar 'yan majalisa zuwa yankin Asiya amma bata faɗi ko za ta bijirewa ƙasar China ta yada zango a Taiwan ba. kana a jiya asabar sabon wakilin amurka a yankin kuriya afirka ya yi ikirarin samun ci gaba wajen gudanar da shawarwarin zaman lafiya na habasha da kuma kai kayan agaji ba tare da ƙayyadewa ba zuwa yankunan kasar da ke fama da rikici kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji fashin baki da masu sharhi suka yi a batun tsige shugaban najeriya muhammadu buhari saboda taɓarɓarewa matsalolin tsaro sannan kuma a yayin da ake ci gaba da cece kuce kan batun tikitin ɗan takarar shugaban ƙasa a najeriya da mataimakinsa wato tikitin musulmi da musulmi gamayyar ƙungiyoyin arewa sun ce wannan ba sabon abu ba ne kamar kowane yammacin ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa za kuma mu ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurari ke aika mana Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeli. a yau lahadi ukraine ta aike da wani bam da aka dana a wani jirgi mara matuki wanda ya kai hari a hedkwatar rundunar sojojin rasha a tekun bahar aswad jama'ai sun ce akalla mutane biyar ne suka jikata a harin da aka kai a sevastopol da ke hannun rasha ranar lahadi ita ce ranar bikin sojojin ruwan rasha shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi bikin ranar ne ta hanyar halartar faretin sojojin ruwa na shekara-shekara a birnin st petersburg tare da sanarwar cewa a 'yan watanni masu zuwa sojojin ruwan rasha na shirin karban abin da ya bayyana a matsayin gagarumin makaman jiragen ruwa masu cin dogon zango makaman samfurin hypersonic suna tashi da tsananin gudu a akalla tamkar motocin da ake gudun tsire da su kana suna da tsananin haɗari suna kuma iya rikidewa yayin da suke sama suna da bambanci da makaman ballistic wanda shi ma ke da irin wannan tsananin gudu tamkar hypersonic amma ba shi iya rikidewa sosai tsohon mataimakin shugaban hafsan hafsoshin sojojin amurka janar john hayton ya shaida wa wani taron jama'a a shekarar 2020 a birnin washington cewa ko da wani irin barazana ce ake muku idan ba ku ganta ba to ba za ku iya kare ta ba a jiya asabar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kira da a kwashe mutane a gabashin lardin donetsk yankin da aka gwamza kazamin fada yayin da rasha ke kokarin mamaye shi Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta tabbatar a yau Lahadi cewa tana jagorantar tawagar 'yan majalisa zuwa yankin Asiya, amma bata faɗi ko za ta bijire wa China ta yada zango a Taiwan ba. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Pelosi ta ce tana jagoranta wani gungun wasu 'yan majalisar dokoki biyar na jam'iyyar Democrat zuwa Asiya don jaddada ƙarfin Amurka da kuma niyyar kare ƙawayenmu da abokanmu a yankin. sanarwar ta ce ziyarar ta hada da taruka a singapore malaysia koriya ta kudu da japan ta ce tawagar ta riga ta tsaya a hawaii inda ta samu bayanai daga rundunar indo-pacific na sojojin amurka kafofin yada labaran amurka sun bayar da rahoto a ranar juma'a cewa pelosi na shirin tsayawa a taiwan ita kanta pelosin ta yi magana a kaikaice game da yiwuwar hakan duk da cewa ofishinta bai tabbatar da hakan ba yana mai nuni da ka'idojin tsaro china ta sha gargadi a kan tafiyar pelosi ka iya zama cin zarafi da ba za a lamunta da shi ba a kan ziyara zuwa kasar tsibirin mai cin gashin kanta da take ikirarin mallakar ce labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kamfanin dillancin labaran irna ya ba da rahoto cewa a jiya asabar kasar iran ta cafke wani dan kasar sweden bisa zarginsa da laifin likin asiri bayan wata kotun birnin stockholm ta yankewa wani tsohon jami'in iran hukuncin laifukan yaƙi a farkon wannan wata iran dai ta kama wasu 'yan kasashen waje da ma masu kasashe biyu a cikin 'yan shekarun nan galibinsu bisa laifin likin asiri da kuma zarge-zargen da suka shafi tsaro Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun kira wannan da dabara ce ta ramuwar gayya akan ƙasashen ƙetare ta hanyar ƙirƙiro tuhume-tuhume zargin da Tehran ɗin ta musanta Kamfanin dillancin labaran Irna ya rawaito sanarwar ma'aikatar lekin asirin Iran tana mai cewa ma'aikatan ta kasance tana sa ido akan wanda ake zargin a wasu tafiye-tafiye da ya yi a baya zuwa Iran saboda wasu halaye da alaƙoƙinsa masu tattare da ayar tambaya. wani kakakin ma'aikatan harkokin wajen sweden ya ce lamarin ya shafi wani ɗan ƙasar sweden ne wanda iran ta taba kama shi ta tsare shi a watan mayu sai dai tehran bata bayyana wannan kamun ba a wancan lokaci an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya wakilinmu umar faruk musa ya tattauna da wasu masu fashin baki da suka yi muhawara kan kiran da wasu 'yan najeriya ke yi na tsige shugaban kasar muhammadu buhari saboda a ganin su ya gaza inganta sha'anin tsaro a kasar ga tattaunawar tasu dahiru ya ka ɗauki wannan yunkuri na majalisar dattawa na tsige shugaba buhari to ni da ina ganin za a ɗauki wannan yunkuri da majalisa ta yi na neman tsige shi shugaban kasa muhammadu buhari a matsayin kamar wata barazana ne da majalisa ta yi domin na daidai ta nuna ma bangaren zartawa cewa kusan ta gaji da irin halin da kasar take ciki da kuma yanayin yadda ita kanta bangaren zartawa take fuskantar abubuwan da ya shafi sha'anin harkar tsaro a kasa tana ganin tamkar dai bangaren zartawa ba ta yin abin da ya kamata kuma sannan akwai alamun rashin jibi wato jin sauraron ita kanta majalisa ko kuma aiki da wasu yaro da suke bayar bayarwa to suna gani idan suka yi hakan zai sa ba mamaki bangaren zartarwa ta wato ta miƙe tsaye ta tashi tsaye ta fara yin wasu abubuwan da ya kamata yi domin a ga sauyi akan yadda ake tafiyar da a harkar tsaro amma batun a ce a tsige shugaban kasa a daidai wannan lokacin ina ganin ba abu ne wanda za a ce mai yiwuwa ba musamman ganin cewa yanayin tsarin tarihin siyasar Najeriya idan muka dawo tun da tara mun san cewa ko akwai majalisu na baya da suka yi wannan yunkuri duk da yunkurin da suka yi abin bai kai ga nasara ba. Amma Mamman Sale kai kana ganin cewa wannan yunkurin zai iya tasiri kuma zai iya yi waɗin ya kasance da gaske ne majalisar nan za ta wani haɓasa na tsige babu hari. wannan yunkuri da majalisar dattijai ta yunkura za ta yi kuma 'yan jam'iyyu duka bai da pdp din da kuma apc akwai raɗe-raɗin duka sun haɗa gwiwa suna son su zartar da wannan muradin su akasarin mutanen najeriya za su goyi bayan su saboda shugaba buhari bai taɓuka komai ba wajen tsaro ana kashe 'yan najeriya ta ko'ina yanzu kuma abin takaici ga rashin tsaro har ya keto cikin mazaunar gwamnati ya shigo cikin abuja an fasa kurkuku an kai hari ga sojoji zarata masu tsaron fada shugaban ƙasa tsoratar wadda suke yi kan cewa za su kawo babban hari abuja fa a sanadin haka an kulle makarantu na abuja an kulle wurare na taro duk kowa yana gida yana zaune amma baka ganin 'ya' ka tsige shugaba buhari ko ma rigingimun tsige shin fitina zai iya haddasawa ba wai lalle ne zai yi ba kuma zai kara rikita matsalar tsaron kenan babu wani abu da zai rikita saboda tsarin mulki ya ba da sharuɗa na idan an cire shugaban ƙasa yanda za a samu canjin mulki ina ga idan an bi ƙa'idojin doka babu wata rigima da za a samu sai dai ma watakila sabon shugaba da zai hau wanda mataimaki shugaban ƙasa ne na yanzu watakila a samu bunƙasar tsaro kuma a samu aiki da cikawa akan tattalin arziki da wasu kurakurai. aminu kai har yanzu kana ganin kama wannan zai iya hirgita ko rikita tsarin najeriya domin shine karo na farko da za a ce a tsige shugaban kasa wanda aka zaɓo ko mutane sun yadda don suna ƙaunarsa ne suka zaɓo shi to magana gaskiya ne ina ganin wannan ba ne ma mai yiwuwa ba amma dai wato hakan da suka yi wannan yunkuri din wani abu ne na katabus da yake nuna da wato demokuraɗiyar akwai ci gaba ta wani bangare kenan wato bangaren majalisa yanzu zai iya yunkuri domin ya ga cewa ya ja wato ya nuna wa bangaren zartawa cewa shi ma yana da yancin zai ɗauka wani mataki muddin saka ci anan ba daidai ba amma batun cewa a tsigi a daidai wannan lokacin wanda ke na san cewa kamun ma a dawo dan majalisar nan za a zo a daidaita ko da ta karkashin ƙasa ne. Malam Aminu Ɗahiru kenan da Mahmud Sale masu sharhi kan al'amura a najeriya a muhawarar da muka tafka a abuja dangane da muhimmanci ko rashin muhimmancin tsige shugaba muhammadu buhari domin kawar da matsalolin tsaro a kasar umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to a gaida umar faruk musa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram yanzu kuma ga baba da ci gaban labaran duniya a jiya asabar sabon wakilin amurka a yankin kuriya afirka ya yi kirarin samun ci gaba wajen gudanar da shawarwarin zaman lafiya na habasha da kuma kai kayan agaji ba tare da kayyadewa ba zuwa yankunan kasar da ke fama da rikici mike hama wanda ya isa birnin addis ababa a ranar juma'a ya tattauna da mataimakin firaministan kasar habasha kuma ministan harkokin wajen kasar da meke mcconnell a ofishin jakadancin amurka sun tattauna akan buƙatar ci gaba da samun nasara wajen tabbatar da isar da kayan agaji ba tare da shakku ba da lissafi akan batun haƙƙin bal'adama da tattaunawar siyasa don kawo ƙarshen rikicin da samun zaman lafiya mai ɗorewa in ji ofishin jakadancin amurka a wani saƙon twitter gwamnatin prime minister abiy ahmed da jam'iyyar adawa ta tigray people's liberation front tplf duk sun taɓo batun tattaunawar zaman lafiya don kawo ƙarshen mummunan rikici da ya ɓarke a watan Nuwamban shekarar dubu biyu da 2020. Sai dai an ɗan samu tangarɗa akan wanda zai shiga tsakani a kowace tattaunawa da za a yi. Prime Minister Abiy yana son ƙungiyar tarayyar Afirka mai helkwata a Addis Ababa ta shiga tsakanin dukkan tattaunawa yayin da ƙungiyar ta TPLF ta hakikance cewa tana so makwabciya ƙasar Kenya ta jagoranci tattaunawar. A ƙarshe, new york ta ayyana dokar ta ɓaci ta lafiyar jama'a sakamakon ɓarkewar cutar ƙyandan biri magajin garin eric adams da kwamishinan ma'aikatar lafiya da tsafta dr ashwin vasan su ne suka bayyana hakan a jiya asabar jami'an biyu sun faɗa a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa cewa a halin yanzu birnin new york ta zama cibiyar barkewar cutar kuma mun kiyasta kusan 'yan new york dubu ɗari da hamsin ne na iya fuskantar hatsarin kamuwa da cutar ƙyan dambirin a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata mun iya mu don faɗaɗa wayar da kan jama'a da samun damar yin rigakafi da yin magani don kiyaye lafiyar jama'a in ji jama'an biyu suka ce za mu ci gaba da yin aiki tare da abokanmu na tarayya don samun ƙarin allurar rigakafin da zaran sun samu dole ne a ɗau matakan gaggawa akan wannan ɓarkewar da yin aiki da kuma tattara kuɗaɗe a cikin ƙasa da ma duniya baki ɗaya kuma wannan ayyana dokar ta bacin lafiyar jama'a ta nuna muhimmancin wannan lokacin hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ayyana cutar kyandambiri a matsayin babbar annoba ga lafiyar jama'a a faɗin duniya to a gaida baba da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yayin da ake ci gaba da cece kuce kan batun tikitin ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya da mataimakinsa wato tikitin musulmi da musulmi, gamayyar ƙungiyoyin Arewa sun ce wannan ba sabon abu ba ne, kar al'umma su yadda a raba kansu ko amfani da son zuciyar siyasa a kawo rudani a yankin Arewa. Daga Abuja ga karin bayani cikin wannan rahoto na Shamsiya Hamza Ibrahim. Gamayyar kungiyoyin yankin arewacin Najeriya CNG dai ta bi sau wajen tofa albarkacin bakinta game da batun tsaye da dan takarar shugabancin Najeriya a shekarar 2023 musulmi da mataimakinsa musulmi da ke ci gaba da ɗaukar hankali a fagen siyasar ƙasar duk da cewa jam'iyya mai mulki ta APC ce kadai, ya zuwa yanzu ke da wannan tsarin. Shugaban gamayyar kungiyoyin ta ƙasa Alhaji Nastura Asha Sharif ya ce ba sabon abu bane wannan tsarin duk da cewa kungiyar bata nuna goyon bayanta ga wata jam'iyya ba. ba. Abu ya zama al'amari na ƙasa ana ta tattauna shi kuma ana so a gina shi a gina fitina ta kansa. So da haka mu dinnan mutan arewa mu ne wanda ya fi cancanta mai magana a kansa. So da mu ne yankin mu ya haɗa da musulmi da kiristoci da manyan ƙabilu da ƙananan ƙabilu. Mu ake so a amfani da wannan abin a kawo mana fitina a cikin mu. So da haka dole mu kira ga musamman matasa da basu san tarihin ba a fito a gaya musu ga yadda abin nan yake kuma su fahimce shi. Muhimmin abin da kake bukata a matsayinka na ɗan ƙasa siyasa shine su waye za su yi mana adalci idan har sun ci zaɓe sun kafa gwamnati wannan shine muhimmin al'amarin da za ni a waje na dillalai ne masu lasisi na ci da addini a suka shigo suke son su mai da abin ya zama wani abu amma abin da yake a tarihi an yi shi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba har sau biyar ba dalilin da a yanzu za a ɗauko shi a ci ya zama wani abu sabo. ganin irin ƙorafe-ƙorafe da wannan batu ke ci gaba da haifarwa la'akari da cewa najeriya ba ƙasa ce ta musulmi kaɗai ba wasu har sun fara hasashen wannan mataki ka iya rage wa jam'iyyar apc ƙarfi wajen samun ƙuri'u masu yawa a zaben ƙasar da ke tafe sai dai a cewar tsohon ɗan majalisar wakilan tarayya na abuja Honorable Zulfaniya Jisalo, Allah na ba mulki ga wanda ya so kuma a lokacin da ya dace, amma kar a yi amfani da wannan batu wajen jawo rarrabuwar kawuna. Bari in gawa da ma mulki daga wurin Allah ne, ni Kirista ne, mama na musulmi ce, ina da wayan su kanin yamma su musulmi, ina da wayan su kuma dukan mu uban su uban mu uban su uwan mu da, kuma duka haka muke, saboda haka Allah yake ba da mulki kuma yake ba wanda yake so. In kai kana musulunci sai ya baka, kana kusa ma zai ya baka, in kai dogo ne ma sai ya baka, in kai gajere ma sai ya baka. baka in ka duk abin da mutum yake gani a duniya sai Allah ya baka in kai mugu ne ma sai ya baka saboda haka an Allah ya gani cewa ya dace na Najeriya a yanzu a yi musulmi musulmi haka Allah ya so don na tabbata Allah yake bada mulki tuni dai kungiyar matasa masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a yankin arewa maso gabashin Najeriya suka nuna gamsuwar su bayan sun buƙaci a ba yankin damar fito da mataimakin ɗan takara ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba kuma haƙarsa ta cimma ruwa a cewar shugaban kungiyar Haruna Sardauna tun a wancan lokacin da muka fito muna kira a bayar a wannan yanki ba mu fito fito mun ayyana sunan wani da muke nema a bashi ba ko kuma dan wata addini shi matsala na siyasa ko kuma shugabanci in ka ji mutum yana ambatan addini ko kabila to ya ɗauki addinin nasa ne a matsayin abincinsa ko kuma ya ɗauki addinin nasa ne eh, kuma ya ɗauki kabilar tasa ne a matsayin abincinsa shi a shugabanci abin da ake dubawa shine yaya cancantar mutum yaya ƙwarewar mutum waɗannan mutane kuma da aka zaɓa kowa ya san waye sanata kashim shatima tun yana gwamnan jihar borno shine ake masa kirari da gwamnan da tashin hankali baya hana shi yin aiki kasancewar a jiharsa an yi fama da rikicin boko haram a wancan lokacin da jam'iyyar pdp take mulki wadda rikicin boko boko haram ta raba 'yan kasuwa manoma da dukkan yawancin al'ummar yankin da muhallinsu sun zama 'yan gudun hijira tattalin arzikin ya kare amma babu abin da ya tsaya a wancan lokacin ko da yake dai har yanzu ana ta kai komo kan wannan batu ko a ranar juma'a da ta gabata sai da shugabannin kristocin arewacin najeriya a jam'iyyar ta apc suka bayyana tikitin takarar musulmi da musulmi da jam'iyyar ta dauka a matsayin rashin adalci da ka iya jefa kasar ga kawuna don haka suka buƙaci a sake lale shamsi ya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Shamsiya Hamza. Yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aika mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Mahmud salu ƙaura na Moda da ke Zamfara inda ya ce bukatar 'yan majalisar dattawan najeriya da bangaren adawa a kan batun tsige shugaba buhari saboda matsalar tsaro muna iya cewa ba da gaske suke ba kasancewar ba a yau aka fara wannan matsalar tsaro ba amma sun yi gum da bakinsu tamkar babu jam'iyyun adawa a zauren majalisar dokokin najeriya sai yanzu da matsalar ta fara kaiwa abuja inda majalisar suke zama sannan za su zo suna kumfar baki To sai kuma sako na gaba daga buba mai goro gashuwa. Shi kuma cewa ya yi. Mun ji sanatocin jam'iyyar PDP suna yunkurin tsige shugaba Buhari. To ai kun makara. Shawara ta gare ku Shi ne ku lallaba a ƙarasa wa'adin nan da shi ya fi muku alheri. Shi kuwa Sufiyanu Gumel zangon daura cewa ya yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. zanga-zangar da kungiyar kwadago da asu suke yi siyasa ce da fata 'yan uwan al'ummar najeriya za mu fahimci hakan domin yin allah wade da yajin aiki da zanga-zangar da kungiyoyin asu da ta kwadago suke kirkira a lokacin da zaɓe ta kama a najeriya sai mu na ƙarshe wanda ya fito daga salisu mai shinkafa daga ƙaramar hukumar song a jihar adamawa shi kuma cewa ya yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina jinjina wa sanata mai wakiltar Adamawa ta tsakiya kuma ya takarar gwamnan jihar Adamawa a jam'iyyar APC. Wato sanata Hajiya Aishatu Dahiru Ahmad Binani. Bisa tallafawa manoma da takin zamani da ta yi a cin wannan mako kuma karo na biyar tun lokacin da ta zama sanato a Adamawa ta tsakiya. sai mu ce Allah ya sa manoman da suka samu wannan tallafi su amfani da shi ta hanyar da ya dace domin samun amfanin gona mai yawa mai albarka. Mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masauraro, da alkhairi karmiya da zamba Masu Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannunmu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. dalla a kokari da kuma irin gudumawar da take badawa wajen tsaftace yadda matasa ke amfani da zaurukan sada zumunta a najeriya da kuma samun hanyoyin dogaro da kai kungiyar marubutan arewa wato arewa media writers ta haɗa matasa daga dukkan sassan jihohin arewacin ƙasar a wani babban taron bita na yini biyu da ya gudana a jihar bauchi hakan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ta cika shekaru biyu da kafuwa shugaban kungiyar ta ƙasa comrade abba fantami ya yi ƙarin haske game da abin da taron ya kunsa. Mun gudanar da taron ne ba don komai ba don a wayar da kan matasan mu a koya musu hayan da ake rubuce-rubuce a social media da kuma yadda ake aikin jarida wajen yada labarai a kafofin sada zumunta da duk wasu nau'ika abubuwa da suka shafi social media yadda za a tsaftace harkar social media a Najeriya musamman mu yankin mu na arewa ganin cewa duk matasa sun fa'idantu da yadda ake amfani da social media sun gane abin da ya kamata su yi sannan irin ayyuka da suke yi na yada labarai ba bisa tsari wasan yadda ake yi ba duk duka mu ga cewa an tabbatar an koya musu wannan rubutu to alhamdulillah dukkanin jihohin mu na arewacin najeriya baki daya da abuja dukkan marubutan mu na jihohin sama da rubuta guda 400 na wasu hadu a jihohin najeriya baki daya wurin suka zauna har na dan kwanaki mu muka samu kwararru malamai gugu akan haƙƙin jarida da kuma yadda ake rubutu musamman rubutu na da ake aka husa da gwamnati suka ba su horo har na tsawon kwanaki biyu alhamdulillah za mu ce abun kulliya ta biya kudin sabulu. kungiyar dai ta haɗa shararrun malamai fitattun 'yan jaridu da masu faɗi faɗa a ji a harkokin watsa labarai waɗanda suka koyar da matasan kan hanyoyin yaƙi da labaran ƙarya a kafofin sada zumunta da yadda ake rubutu da kuma aikin jarida na yada labarai da kafofin sada zumunta. Daraktan sashen labarai na demokradiyya ta yanar gizo Malam Sha'ibu Abdullahi na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da lacca a taron kuma ya yi mana ƙarin haske game da dokoki da ƙa'idojin rubuce-rubuce na aikin jarida. A matakin farko shi dama duk mai koro yana so a bashi kulawa to idan aka bashi kulawa ba a kushe abin da yake sai yake ga ana kokarin ana jawo shi gaba ne to daga nan za a zaburar da shi ne sosai ce a to wannan akwai alkhairi kenan tunda har malamai suna kuma jawo mu a jiki wanda in haka kawai ne ka razuba ba tsari mai kyau shine zai rika bibiya amma wannan kiran shi aka aka ce ya zo ya zauna a nusar da shi a ƙara mai wayewa akan maganar aikin jarida idan ana haka zai ƙara hoɓɓasa zai ƙara zaburar da matasa matasan masu tasowa musamman 'yan social media ko kuma mu ce uwa uba masu koyon aikin jarida. Shi ma Alhaji Shehu wanda ya gabatar da kasida kan hanyoyin da matasa za su iya bi wajen samun kuɗi ta yanar gizo da kuma ribar da ke ciki ya yi ƙari da cewa. Riban da matasa za su amfana da shi daga su kafafen sadarwar zamani suna da matukar yawa in za mu ce za mu bi su ɗaya bayan ɗaya bayan haɗuwa da mutane waɗanda ya kasance sun fi ka exposure za ka yi koyi abu daga gare su akwai abubuwa na ilmantarwa waɗanda suka haɗa abubuwa daban-daban na rayuwar yanzu kama daga irin sabbin abubuwa kaya na aiki ko wani abu wanda ba za ka iya amfani da shi ba kuma an shi a kafafen sadarwar nan a cikin lokaci kaɗan za ka iya shiga cikin wata kafa ka samu waɗanda suke koyar da abun kuma ka kalle shi a aikace a bidiyo ka kalla ka koya wanda in aka ce kuɗi za ka kashe ka je makaranta a koyarwa za ka ɗauki wani lokaci ana koyarwa sannan za ka kashe makudan kuɗi kafin ka samu wannan ilimi sannan kuma biye da shi hanya ne na shigowan kuɗaɗe amma sai ya zama na mutanen mu ba su ɗauki wannan hanya da muhimmanci ba ba ɗauki kafafen sadarwa a matsayin hanyoyi na samun kuɗi ba wanda kuma su masu wannan manhajojin sun ba wa waɗanda suke amfani da manhajojin dama za ku yi creating abu wanda zai jawo musu mutane ko kuma su su na biyan ku a duk wata. Ga wasu daga cikin mahalarta taron waɗanda suka bayyana alfanun da suka samu. Sunana na na Aisha Suleiman Baban kowa na fito daga jihar Filato. Gaskiya mun koyi darasi da yawa. Mun koyi yadda za mu tace labarai wanda za su zo mana na gaskiya da kuma wanda za mu gane cewa na ƙarya ne. Wannan babban darasi ne da muka ɗauka wanda za mu yi amfani da shi wanda zai amfanar da al'umma. Ba wai idan mun ji labarai kai tsaye ba kawai mu dinga yaɗawa ba tare da mun san daga asalin inda ya fito ba wannan babban abu ne da muka dauka kuma insha Allah za mu yi amfani da shi sunana Muhammad Zakariya Musa kuma ni ne magatakarda na Arewa Media Writers wato reshen jihar Plateau State baki daya kuma alhamdulillah Allah ya kaddara mun samu zuwa wannan gagarumin taro da aka shirya a garin Bauchi to a zahirin gaskiya wannan taron da aka gabatar zai inganta harkokiya na social media ta wajen na farko dai fuska da zan kara yin amfani da daman da na samu wajen yin amfani da social media wajen samun kuɗi da kuma tattalin arziki na rayuwana saboda harka ce da ake amfani da shi wasu kan amfani da shi kawai su yi asaran datan su amma bisa bitan da aka yi yau na fahimci cewa kawai ba wai in shiga facebook bane da gaishe da yan uwa ba shi bane kuma da whatsapp da dai sauransu ma'ana zan yi amfani da waɗannan kafafen sadarwa wajen samun wato kuɗin shiga da sauransu kuma zan iya taimakawa al'umma ma da shi harkan da na fi ƙara fahimta akai harkan jarida bisa yadda aka karantar da mu a yau din na fahimci harka ce mai kyau to harka ce wadda take buƙatan gaskiya mutum ya kware ya zama kwararre a cikin harkar da ya kamata ya na harkan jarida kuma musamman mu da muke amfani da social media yana da matukar muhimmancin gaske bari ga zuwa irin wannan bita din saboda zai taimaka mana wajen yin rubutu masu inganci kuma hakan zai sa wato zai kara mana kima a idan al'umma da ma kasa ki daya madalla to kamar yadda aka ji an faɗakar da 'ya'yan kungiyar kan aikin samar da bayani da yaƙi da labaran ƙarya a kafofin sadarwa ta zamani da kuma haɗa kan matasan wajen yin magana da murya ɗaya ka duk wani al'amari da ya shafi yankin arewa da sauran al'ummar da ke zaune a sauran sassan najeriya to ma sauraro iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan allah ya kai mu za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam a shamsiya Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To Hadiza a ƙarshe, a yau Lahadi Ukraine ta aike da wani bam da aka dana a wani jirgi mara matuki wanda ya kai hari a hedkwatar rundunar sojojin Rasha a tekun Bahar Aswad. Jama'ai sun ce akalla mutane biyar ne suka jikata a halin da aka kai a Sevastopol da ke hannun Rasha. Ranar Lahadi ita ce ranar bikin sojojin ruwan Rasha shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi bikin ranar ne ta hanyar halartar faretin sojojin ruwa na shekara-shekara a birnin st petersburg tare da sanarwar cewa a 'yan watanni masu zuwa sojojin ruwan rasha na shirin karban abin da ya bayyana a matsayin gagarumin makaman jiragen ruwa masu cin dogon zango shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta tabbatar a yau lahadi cewa tana jagorantar tawagar 'yan majalisa zuwa yankin asiya amma bata faɗi ko za ta bijire wa china ta yada zango a taiwan ba a cikin wata sanarwa da ta fitar pelosi ta ce tana jagoranta wani gungun wasu 'yan majalisar dokoki biyar na jam'iyyar democrat zuwa asiya don jaddada karfin amurka da kuma niyyar kare ƙawayenmu da abokanmu a yankin Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya hada ya kuma bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalamu.